yawa a halatu raf'i ba halin mubtada in ya tsaye a halin mubtada shine ke mun fasu eh na, na, na. fa'il marfu eh suna aiki in kuntu qultuhu faqad alimtahu in kuntu qultuhu faqad alimtahu in kuntu qultuhu faqad alimta inna inna bai yiwa abin nan ya haɗu da da tawo eh bai yiwa da ya hadu da tawo amma kana yana shiga annabi yana ce umar rasul sallallahu in ya kunhu falan tusallata alaihi gashi abin nan ya shiga eh <laughs> na'am اي واتو يدك اعراب ضميري مجروري حكا ذاك اعراب ضميري منصوبي كما يدى مكتش انه من سليمان له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى حكا ذاك اعراب نعم تعود نعم نعم eh ta'un din wanda muke magana wato na ga'iba ita wannan ya sahu izharuha kamar ka ce ta akulu humaidatu wa tashrabu humaidatu ana zaka rabi ta ne fa'il wa tashrabu tashrabu fi'l mudari marfu' wa lamat rafi' dhamma tusara ala khir ko litajariya min an nawasib wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu alaiha ita kaga ana a farko ya bayyana amma na bai bayyana ba baka gane ba ta'kulu humaidatu humaida zaka irabinta fa'il wa tashrabu wa tace ke sha to ina take ana bayanin da muka yi alaikum salam tushkaru eh wannan taba asliya yani eh, <laughs> eh eh amma aka ce tashkaru din abin nan tashkuru din eh amma tushkaru yani afsa domin a ah, menene dan kai ka gode karsashin me zan amma naji ana yawan yabon ka ne ana faɗi a ah, kai aiwa da kaza sai dan ji wani abu hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq ko ba haka bane na to tambayi sun kare dan na tunan lokaci yayi na wa alaikum salam na akwai kuma zama irin nasu kamar iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ma kanu iyana ya abudu wala na ke zama irin nasu amma suratu din ba su arafa na'am eh eh wannan maiza ne irin naka abinda take bambantuwa da shi da sauran gama din kenan yani da ha'ul da ya'ul mutakallim ka gane da kuma ha'ul ghaib ka fahimta ko kuma da kafun da ha'ul e eh, da ya'ul idan suka haɗu da fi'ili za ka ira musu a matsayin da bihi a faituka kitabuka ka gane sannan haka ha'un kuma a faituhu kitabuhu a tsani kitabi da ya'un da ha'un da kafun in suka haɗu da suna za ka ira musu mutafan tafili amma idan suka haɗu da fi'ili za ka ira musu da bihi sai dai na alfariya ta cike da maiza guda uku tana shiga nan hantsi ce daga gidan kowa ta fada nan ta shiga nan ka fahimta ai alaikum salam na'am na'am kamar a naibul da shi ne eh nan naibul fa'il ne eh amma abinda mu muke son mu kafa magana akan sa wato abin jawazu izharihi wa idmarihi yani bayyanar da shi ko kuma koye shi eh insha Allah ba ta mai ko subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تشكنشي قبا ذكرتم منونا اللتا في ألفية ابن مالك ساتن ديوتي mun yi bayani kan doma'ir wato wakilan suna mun yi bayanin cewa <clears throat> akwai inda yake waje ba mutum ya ɓoye domiri sannan kuma akwai inda yake inganta ya ɓoye shi kuma ya bayyanar da shi sannan muka yi bayani kan a domair al-marfu'a wato domirai waɗanda suke zuwa da ruf'a to a taƙaice a cikin karatunmu na doma'ir za mu fahimci cewa akwai abdoma'is arraf almuttasila wato wacce take haduwa kamar katabna wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs nan na alfa'iliya za mu ce fi mahalli raf'in fa'il marfu'a ce amma muttasila sannan kuma akwai abdoma'is arraf almunfasila wacce yake wato rababbiya kamar misali ana mujtahid ana damir ne marfo amma kuma munfasil to sannan kuma mun karanto akwai ad-dama'ir al-majrura wannan kuma la takunu illa muttasila ba ta kasancewa sai dai muttasila domin damirul majrur ko dai ya kasance mudaf wa mudaf ko kuma ya kasance jar wal majrur to yanzu insha Allah za a yi mana bayani kan ad-dama'ir al-mansuba wato waɗanda suke zuwa da nasba ko dai su kasance maf'ulan bihi ne ko su kasance ko dai ya ne bayanin da zai mana kenan sannan kuma zai mana bayani akan rashin wato kyautuwa ya kamata ya zanto idan domiri munfasili ya haɗu da muttasili ya zanto muttasili zai iya gabatuwa a wannan wuri bai dace ka jajibo munfasil ba saboda ad-dama'ir innama wudi'at asasan lihtisab an ajiye su ne bidayatan tun daga asali domin a takaita magana to in ya zanto za a iya samun mutasil kaje ka jajibo fasil saukin nan da ya sanya aka kawo bama'ir kai baka neme shi ba muna fahimta ko so kamar adata ne da muka saba mukan karanta sannan a karanta sannan mu shari to bismillah yake cewa wa sabin fin fisalin ju'ila إياي والتفريع ليس مشكلة إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى أشبهه في كنته الخلف كما كذاك خلتنيه واتصالا كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا أختار غير اختار الانفصالا كذاك خلتنيه وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصال ga wannan insha Allahu su ne baitocin da za mu shari a kansu abdama'ir yadda muka ambato tun farko in ba mu manta ba mun ce wakilan suna sun kasu kasuwa bakwai akwai almarfu'a akwai almansuba akwai almajrura akwai almustatira akwai albariza sannan akwai almunfasil akwai almuttasil to mun yi magana kan almarfu mun yi magana kan almajrur yanzu muna so mu yi magana kan almansub الضمائر المنصوبة سوني كمان إيايا da far'inta shine kamar iyana sannan akwai iyaka da far'inta kamar iyaki iyakuma iyakum iyakunna sannan akwai iyahu da far'insa kamar iyaha iyahuma iyahum iyahunna muna fahimta waɗannan ana kiransu doma'ir almansuba malam shin ka gansu a farko ne su yani muka ce a الضمائر mansuba ita ce muka ce kamar iyaya da far'inta iyaka da far'inta da kuma iyahu da furu'anta waɗannan zama'ir duk inda muka gansu ana irabin su maf'ulun bihi ne ko sun gabata ko sun zo a tsakiya ko sun zo a ƙarshe Allahumma illa in an samu wani fi'ili daga cikin fi'ilun nasir kamar kana wa to a wannan hali yana iya zamana wannan domirin ya kasance kabari ne na kana amma matukar ba a samu kana ba ba a samu wani abu daga cikin fi'iloli wanda yake yi wa mubtada rufa yi wa kabari nasba ba duk inda kaga iyaya da far'in ta gaba daya za ka yi irabin ta ala annaha maf'ulatun bi, misali kamar da Allah ke cewa iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in iyyaka din na maf'ulun bihi ne muqaddam mabni ala al fi mahalli tunda da madud dama'ir mun ce wa kullu mudmarin lahu al-bina wa lafzu ma jurra haka sai ka ce maf'ulun bihi muqaddam mabni ala al fi mahalli muna fahimta ko to na abu da shine zaka ce fi'ili da fa'ili yana tattare shi a cikinsa. sa to shi ibnu malik ke cewa wa dhunti sabin ya'ani ma abucin nasba a damir al-mansub finfisalin kuma munfasil ba muttasil ba domin akwai domiri wanda yakan iya zuwa maf'ulun bihi ne amma muttasil kaman a afaitukal kitaba a'tanil kitaba a'taituhul kitaba anan ha'u dinnan da kuma kafin da ya'un maf'ulun bihi ne mansubun amma muttasil مبني على الفتح ومبني على السكون في مبني ومبني على الضم في محل نصب مفعول بامام متصل تو اما ودنن مونا مغان منفصل يعني ربابيا كما ايايا اعطاني يعني ايايا اعطى الاستاذ الكتابه اياك اعطيت الكتابه اذا ودنن بما يبي شيء وانتصاب ما ابوتش النصب في انفصال كما منفصل جعل انسن يا اياي اياي والتفريء فرع تيمكن وأنن كوا ليس مشكلة با مشكلة بني yani kasantuwan ya ce iyaye kaka ce a to yaya su iyana yaya su iyaka to far'in su kamar yadda wannan za ka yi irabin sama maf'ulun bihi haka far'in sa za ka yi irabin sama maf'ulun bihi muna fahimta jama'a to Ya ce a zababbiyan magana a wurin malamai a duk sanda bamiri muttasili ya inganta ya zo ba a so koko ba a so ka jajibo munfasili ka kawo kamar misali ka ce zurtuka kaga muttasil yana iya zuwa to bai soyuwa a wurin malaman nahu ka ce zurtu iyaka saboda muttasil na iya zuwa amma kuma ka jajibo munfasili muna fahimta kaman a tuka muttasil ya zo to ba a so kwarai ka ce a afaito iyaka saboda dama an sanya ba doma'ir ne lil ikhtisar don a takaita magana to kai ko in ka ce a afaito iyaka ka dan tsawaita <laughs> muna fahimta malamai to shi ne ke cewa wa fi ikhtiyarin a zaɓaɓɓiyar magana ta malaman nahawu la yaji'u al-munfasil domiri munfasili bai kamata ya zo ba idza ta'atta in har ya inganta zuwan an yaji almuttasil in har muttasil zai iya zuwa wannan wuri bai dace ka jaji ba mufassili ba sai kama a darurar shari'a wannan duk suna yi bil ba'is al waris al amwat qad dhaminat iyahum al ard fi dahr al dahari qad dhaminat iyahum al ard da zai iya cewa qad dhaminat hum al ard sai ce qad dhaminat iyahum al ard أنا الزائد الحامد ديار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي زي cewa أدافع سيتي يدافع عن أحسابهم أنا سيكا منفصل a zarurar shari'a wannan babu matsala amma dai magana yani arabiyyar fasha an fi so ka kawo mutasil muna fahimta jama'a to idan ya zama na cewa fi'ili kun san cewa fi'iloli sun kaskasuwa guda uku akwai yani fi'il almuta'addi wanda yana iya buƙatar mas'ulun bihi guda ɗaya kaman darabtul walada akwai wanda yake iya neman mas'ulun bihi guda biyu shi kuma ya kaskasuwa guda biyu akwai wanda asalinsa misali mubtada ne da khabar akwai wanda kuma asalinsa ba mubtada bane da khabar kaman a ataitukal kitaba wannan asalin sa ba mubtada da kawai bane a ataituka alkaf maf'ulul awwal Alkitab maf'ulus sani akwai wanda kuma yake neman maf'ulai guda biyu asalin su mubtada ne kaba kaman alimtu zaidan qadiman asalin sa zaidun qadimun to amma anan sai ya shiga ya zanto ya mai su maf'ulai guda biyu to akwai kuma wanda yake neman salatatu mafa'il maf'ulai guda uku kaman a'lamtu zaidan العلم نافعا زاد مفعول الأول العلم مفعول الثاني نافعا مفعول الثالث تو idan ya zanto cewa fi'ili yana iya neman maf'ulun bihi guda biyu amma na biyun ya zanto domiri ne shin domirin nan za ka haɗa shi ne ko ko a'a za ka raba shi kamar sal sal yana neman maf'ulun bihi guda biyu salhum ayyuhum bi zalika za'in kaman salmihi shin kun ga salmihi hawa ɗina maf'ul bihi to shin za ka haɗa wannan domiri da shi wannan fi'ili ko ko za ka ce salni iyahu ana fahimta to sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce a ni a gani na idan ya zanto fi'ili yana neman maf'ulai guda biyu na biyunsu domiri ne ni a wuri na ka haɗa shi sai ka ce salmihi muna fahimta wasu kuma suka ce a'a ka ce salmi iyahu ni ya fi soyuwa a wurina haka kuma kana da yan uwanta shin idan ismu kana ya kasance domiri kamar tambayar malam na kwanaki kamar iya kunhu shin za a iya faɗin haka ko ko a'a za a ce in kun iyahu muna fahimta to wannan duk malamai sun saba wasu suka ce a idan ya zanto khabarin kana domiri ne za ka iya haɗa shi ka ce iya kunhu wasu suka ce a'a mu a wuri mu sai ka ce iya kun iyahu to duk dai wanda aka yi yani malamai abin da sun ce ba matsala ya inganta yi muna fahimta to shi ne Ibn malik ke cewa wasil ka hada a wulshil ko kuma ka raba ha asalnihi ha'un Shi ne dukkan fi'ilin da yake yana neman maf'ulai guda biyu na biyun ya kasance domini ne wa ma'ashbahu da ire-irensa ka raba amma fi kuntu hulfun tama alhulfu saɓani in tama ya tabbata ko ya dangantu a cikin kana da akawatuha idan ya zanto domirin kana abin da domiri na kana ya kasance suna ko kuma kabarin kana ya kasance domiri shin za a iya cewa kuntu hu ko za a iya cewa kuntu iyahu to a irin wannan alkhulfu saɓani in tama intasaba ilal ulama ya danganta zuwa ga malamai yani an samu sabanin da yake an danganta shi zuwa ga malamai wani yana cewa a'a sai dai kace kuntu iyahu wani ya ce a'a sai dai kace abin nan hu duk dai akwai sabani malamai kuma hadisi in sahha an ce annabi ya rasu salam ya ce wa umar bin khattab wata rana in yakunhu falan tusallata alai a lokacin da ya kokarin kashe wani mutum yana tunanin wai dajjal ne sai annabi ce shi ai in shi ne falan tu sallata alai ba za ka iya taba samun iko akan sa ba wa illa yakunhu in ko ba shi bane fala khaira laka fi qatli babu alkhairi gare ka wurin kashe shi mahallu shahid in yakunhu ga kabarin kana ya kasance bamiri amma an hada shi da abin da bai ce in yakun iyahu ba muna da malamai to sai ya ce ka za ka nihi haka nihi, shilta bi ma'ana ahsabu a zunnu ina zartansa ko shilta ka tsammaci ni ne shi daga ikhalu shi ne mudari'insa e ma'ana kai kana zaton ni ne shi wancan mutum to abin da ya bambanta salnihi da ni, shi salnihi yana neman maf'ulun bihi wanda yake asalinsa mubtada da kaba ko ku a asalinsa ba muftara da kabar ba amma shi khiltani yana neman maf'ulun min da asalinsa muftara ne da kabar misali kamar ka ce khiltu zaidan aliman kaga zaidun alim asalinsa kenan amma shi ko wancan sannihi yani asali yana shiga mafulan bihi wanda yake ba asalin su muftara da kabar ba to sawa'an asalin su muftara da kabar ba asalin su muftara da kabar ba an dai saba wasu na ganin a'a in dai Domini ya kasance shi ne maf'ulul tani ka haɗa shi wasu na ganin in dai shi ne maf'ulul tani ka raba shi muna fahimta shi sa ce ka zaka kiltanihi haka kuma kiltanihi wanda shi ma irin salmihi yana neman maf'ulai guda biyu amma asalinsa muftada da kabar sai ce wattisala ni a haɗa su a wuri na aktaru ne nake zaɓa. ghairi wani nako kamar sifa waini ikhtara al-infisala shi yace a raba auren shi ba za ka ce salni bai dai ka ce salni iyahu ba za ka ce khiltani bai ka ce khiltani iyahu muna fahimta to kun ga adabul khilaf da dukkan mu muna haka ba za mu ta samu hayaniya ba ni dai ga abin da na fi kwanciya da shi saboda ina da hujjoji waɗanda sun tabbata a larabawa shi ko ba wai shi ma ga abin da ya zaɓa saboda yana da hujjojinsa waɗanda suka tabbata a larabawa to da muna samu haka ba za mu dinga samun saɓani ba in hadisi kai ya inganta kamar yadda na sha bayani idan ka duba raf'ul malam an anil a'immatil a'lam na shaykh al ibn taymiya zaka ga asbab sabubba waɗanda suke sanya hadisi ko kuma saɓani tsakanin malamai amma kowanne ya hasari mu ra'ayin aka kowanne yana girmama ra'ayin wani za ka ga misali saboda kai kila hadisin ya zo maka amma a wurinka bai inganta ba shi ko wancan yana ganin ya inganta a wurinsa ko ko a aslan hadisin ma kai bai zo maka ba ya zo wancan ko ko aslan ya zo maka amma ka manta ya lissafo asbab kusan guda goma waɗanda inda don mun karanci wannan kuma muka zanto a da muke akan tsaye irin ta da sunna ba za mu ta hayaniya ba in kai yin kai tabbata to hadisi ne dama duk abin da ke akwai wane ya inganta wane ya za'afa to kai ka ɗauki ta wancan ya dauke ta hasini khalas menene matsala shi kenan sai mu taimaka wa juna abin da muka ittifaqi abin da muka yi sabani kai, dama kuma wala na mukhtalifin dole a samu wannan to amma kan abu basit wanda zaka ga kankani kwarai sai mu ta hayaniya mu ta hayaniya ga mutane can ana ta kafirtar da su a ƙauyukan in kana karatu wani tafiya zahfu ila makka kake gani yadda yadda mission mission suke kokarin hawwa da musulmai da kuma nasara su ba za ka tsaya kana sabani kan abu kaɗan ba shine magana toy sai yake cewa idan domiri akhas abin da yake ce domirul akhas shine ad-domirul mutakallim dama kusan domair ala salati maratib martabobi ne guda uku akwai mutakallim akwai mukhatab akwai ghaib to akhassu shine mutakallim wanda ke biye da shi mukhatab wanda ke biye da shi ghaib yani abinda turan ce first second third person to idan irin waɗannan suka haɗu da mirai guda uku yuqaddamul akhassu ana gabatar da mutakallim akan sa ana gabatar da mutakallim akan sa misali kamar ce addirhama a kwaitukahu a kwaitu shi ne akas mutakallim ka shi ne mukhatab sannan kuma hu shi ne ghaib babu sarari ka ka sauya sai dai ka gabatar da shi accordingly categorically yadda yake addirhama a kwaitukahu domin kasu shi ne mutakallim shi ne zai gabata babu sarari ka ce misali dirhama a to ban ma sai da zaka faɗi shi ba muna fahimta to don haka idan ya zanto doma'ir sun haɗu dole ne a gabatar da akhas amma idan ya zanto ba a haɗe suke ba to wannan kana da zaɓi in ka so ka gabatar da wannan in ka so ka gabatar da wani, kamar da Allah ke cewa iyas alkumuha yas alkumuha anulzimukumuha ga sun irin wannan fasayak fika humullahu muna fahimta to idan ya zanto doma'ir a haɗe suke dole za a gabatar da akas amma idan ya zanto a rabe suke ƙaddin matasha, sha a wanda kake so gabatar da shi misali rabuwa kamar ce addirhama a'taituhu a kaga tuhu iyaka sai da na gabatar da na biyu na uku akan na biyu saboda an rabu akwai tuhu iyaka muna fahimta jama'a mm. dan abu akwai zakaki akwai <laughs> yawa ba yani in in sun rabe a rabe suke duk wanda ka so zaka iya gabatar da shi amma matukar a haɗe suke la budda an yataqaddama al-akhas shine mutakallim dole ya gabata muna fahimta shi yasa yace wa qaddimil akhas fi ittisali yani a halin haduwa in aka samu mutakallim aka samu mukhatab aka samu ghaib la budda an yataqaddama al-mutakallimu ala al-mukhatab wal ghaib shine fil ittisal wa qaddiman ma shi'ta fil fisali amma idan suka rabu ya zanto ga mutakallim ga mukhatab ga qa'id amma ba a haɗe ba to a wannan sarai duk wanda ka so kana ya gabatarwa kamar addirhama a'tani iyahu a'tani fi'li ne ma ko? fa'id ina damirin sa mustafi takdiruhu ne kaga an gabatar da shi addirhama a'tani iyahu sai da muka gabatar da ra'id, sannan muka kawo mutakallim sannan muka sake kawo ra'id, saboda akwai intisa amma da sun haɗu dole mutakallim ya gabata addirhama a'taituka ko a'taituka iyahu mun bayyana jama'a 5 insha Allah, wannan shine akhir abiyat na makaranta wa alaikum salam eh muka ce idan ka duba kuntuhu kana ce da sunanta da kabarinta idan ya zanto khabarin kana ya kasance domir ne shin hada shi ake yi ko rabawa shine malamai suka yi sabani wasu ka ce in khabarin kana ya kasance domiri ka hada shi wasu ka ce ka raba ba sarari ka ce kuntu sai dai ka ce kuntu ba sarari ka ce iya kunu sai dai ka ce iya kun yawa na eh kamar ya eh, irin wanda aka raba ne in kuntum iyahu ai a rabe yake ka fahimta inda a haɗe suke ba sarari dole ya kasance mutakallim zai gabata ka gane na na ta'atta bima min al-ityan sai dai yani ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana idan wazani ya karu ya nuna ma'ana ya sauya kaman daraba in kace daraba qata qata yawa ta hatta in yi inganta zuwansa eh na intasa ba ne sabani ya shiga ciki ya danganta tsakanin malamai eh na ina zuwa ga gama ba eh khiltanihi ka shi ne. Kala. eh a ba khala bane khala shine ne ya kadaita eh ikhalu إخالو إيه، ده كسر الهمس إيه. نعم دو أنزامو أما اتصال يا فيها أي أنزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا كاشنا نعم يعني بالصلاة عليكم السلام na'am ai wannan shi ne zawa'ir nasu al-munfasila idan muka manta farkon bayani na na ce mun fahimci akwai dama irin raf munfasila akwai dama irin raf mutasila, to haka dama irin nasu akwai munfasila akwai muttasila muttasila kaman a a afaituka, a'taituka a'tani a'taituhu muttasila kenan ka gane amma mun iyaka na na'budu wa iyaka iyyaka nasta'in mansuba ce amma mun munfasila wancan kuma mansuba ce amma mun Ya ce wa ƙaddimin a ƙasa ka gabatar da mafi keɓanta daga cikin Bama'ir, wakilan suna mafi keɓantuwa kuma shine mutakallim fittisali a lokacin da suka haɗu ya zanto an samu mutakallim an samu mukhatab an samu ghaib amma wa qaddiman ma ta fisali a lokacin da suka haɗu amma suka rabu to duk wanda ka sau malam ka gabatar da shi an baka dama Na. alaikum salam na na na duk ma'anar shi ɗaya amma sabani tsakanin malamai wasu sun ce za a iya gwama shi gaba da wasu ce za a iya rabawa za ka ce akwai tuka hu za ka ce akwai tuka iya shi ne bayan da muka yi na idan da a a'a ba a so ba ba bai yiwa ba ba a so ba ai shi ce maka wa fi la إذا ابتعدت عن يجيء المتصل إيه زيه يا ذا منفصل كنا نعم نعم طيب، تو ما بنيكو نعم إيه دون wani fi'ili wanda yake yana neman mafulai guda biyu eh يعني كمان انسب بفعل القلب جزئي ابتدى أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد وأن نفيل لجن ونقبائع يعني كون فعل وندك يشح أن يتعدى إلى مفعولين اثنين سواء كان أصلهما مبتدأ وخبرا كوكو ليس أصلهما مبتدأ وخبرا فشي shiga cikin wannan magana وما wa ma ashbahu da abin da ya kama da irin salmihi waɗanda ليس أصلهما مبتدأ وخبرا متكلم لمقول الأول ايه ها ومقول الثاني ايه نون وقاية ايه نعم عليكم السلام an musanta ya ce wanda a faiti a faiti in ya hunka ba ya ce ka ban taba shi wannan ba na karawa kallon ya kace ma da ban na kasar iya ba tsaddamar da ga'ib iyahu kai ai abin nan zai yiwa <laughs> eh to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika insha Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مو تكين تيغبا دكراتم نوانا للتافي ألفية ابن مالك أساتن ديوتي mun yi magana kan hukuncin abdoma'ir al almunfasila sannan muka yi bayani kan hukuncin domiri wanda zai kasance maf'ulun bihi na biyu ko kuma hukuncin fi'ilin da yake neman maf'ulai guda biyu na biyun nan nashi domiri ne shin haɗa su za a yi ko ko rabawa mun ga ra'ayoyin malamai wasu ce a raba wasu sun ce a hada sannan muka ce akwai abdomin da ake ce ma abdomirul akhas keɓantaccen domiri shine mutakallin domiri na farko muka ce idan da za su haɗu a cikin jumla su uku kaman domirul mutakallim da mukhatab da ghaib dole ne in haɗa su za ka yi ka gabatar da mutakallin. misali kaman ka ce a dirhama a faitukahu dole ne ka gabatar da mutakallin. amma idan ya zanto domirul ga'ib ya shiga tsakani to wannan kana da dama ka gabatar da wanda ka so kamar ka ce addirhama iyahu a'taituka in dai aka raba aka samu ga'ib to kai kana da zaɓi biyar da kai wannan malamai sun inganta maka to insha Allah yau zai mana bayani akan abin da ake cewa ya'un nafs ko ya'ul mutakallim yadda muka fi saninta da kuma sununul riqaya da kuma hukuncinta da kuma wasu fi'ilolin da suke samun nunul riqaya da kuma waɗansu waɗanda ba su samun nunul riqaya din amma adatan mun saba mu karanta wato sannan a karanta to insha Allah zan karanta sai a karanta wa fi ittihadir rutbatil zamfasla

وليتني وليتني ومع لعل اعكس وكن مخيرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي to waɗannan insha Allahu su ne baitocin da za mu yi bayani a kansu satin da ya wuce ya ce mana idan aka samu domirul mutakallim da mukhatab da za'ib amma ya zanto wato akwai ga'ib ya shiga tsakani kuma kai kai nufin ka raba su ba haɗa su kai nufi kai ba in raba su za ka yi duk wanda ka gabata wannan babu laifi a cikinsa kana iya ce addirhama a hu iyaka addirhama iyaka a kana iya gabatar da wanda ka so amma idan ya zanto rutba abin da kace rutba bi ma'ana martaba matsayi ya zanto yayi daidai na domirai misali kaman aka samu ya'ul mutakallim da kuma domir annas kaman iyaya ko aka samu kafin khitab da domirun nas kaman iyaka ko aka samu misali abin ga eh, domirun nas da kuma domir ha'ul misali iyahu to a wannan sarari dolen ka ne ka raba dama'ir misali kamar ka ce addirhama iyaya a ataita ko kuma ka ce addirhama ataita ni iyaya idan kuka duba iyaya da a ni martaba su guda ɗaya saboda misali ya'ul mutakallim tana daidai da ya'ul a cikin wancan zamirin nasu haka misali idan ka ce ah, kamar in ce addirhama a afaituka iyaka kaga da kafun na a afaituka da iyaka matsayinsu ɗaya duk suna nuni ne ga mutumin da ake magana da shi haka in nace addirhama faituhu iyahu da ha'un na iyahu da ha'un na afaitu martaba su guda ɗaya to a wannan hali bai taɓa yiwuwa ka haɗa don bai yiwuwa ka ce misali addirhama a afaita ni addirhama a ataitukaka ko ku addirhama a ataituhuhu baiwa saboda matsayinsu guda ɗaya sai dai ka ce addirhama a ataitani iyaya a ataituka iyaka a ataituhu iyaku muna fahimta to amma idan aka sami damirul ghaib ya shigo to wannan kuma ana iya haɗawa kamar misalin ce addirhama a'taitukahu addirhama a'taitukahu kaga damirul ghaib ya shigo don haka da martaban yanzu ba ɗaya bane kana iya hadawa muna fahimta jama'a amma idan matsayi ya zo kan kan kan ba sarari don ba taɓa samun ataita nini ko ataituka ka ko ataitu hu ba ba a samu wannan ba larabci to shi na ibn malik ke cewa wa fi ittihadin rutbati a lokacin da matsayi ya zanto muwahad ɗaya ne ya yi daidai ilzam fasla ka lazanci rabawa bai yiwa ka hada wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla amma idan aka samu dhamirul ghaib a cikin saurin haduwa to wannan kana da zabi in ka so ka hada in ka so ka raba wa ana fahimta طيب hmm. akwai abin da aka cewa nunul wiqaya ita muka fi sani da ita ma'anan wiqaya tsaro prevention is better than cure al wiqayatu khairun min al ilaj yani rigakafi ya fi magani da muke cewa to ana kiranta kuma ya'un nafs ana kira ita ya'un nafs in ka ji ya'un nafs ma'ananta na ya'un nafs ya'un nafs amin ya'ul mutakallim eh ya'un nafs ita ake cire ita ya'ul mutakallim shukran Allah la zanga yani ya'un nafs ita ce ake cire ita ya'ul mutakallim wanda muka sani to idan ya zanto mutum ya zai yi magana da ya'un nafs ya'ani ya'ul mutakallim kuma ya zama na fi'ili ne dole a samu abinda ake cewa nunul wiqaya a tsakani nunul wiqaya nurun na kariya ko na garkuwa abin da yasa ake ce ita nuna riqaya saboda in bacin ita da fi'lul amri sai ya haɗu da ainihin suna misali eh, in ka ce akramani idan da zaka cire ya'u in ka ce akrimi kaga fi'lul madi ya haɗu da da fi'lul amr domin zahirinsa kaman kana umurtan mace ce ta yi magana ba su wahu in ka cire muna fahimta to gudun kada fi'ilun amri da kuma fi'ilun madi su haɗe wuri ɗaya sai aka kawo nunu riqaya nunun na tsaro wasu ka ce a'a abin da yasa ake ce da ita nunul riqaya saboda innama atat litaqiya al-fi'l min al-kasr ta zo ne ta kare fi'li daga kasra saboda in bacin ita da fi'li sai samu kasra in ka kace akramani idan na zaka share ya'un sai ka ce akrami kaga fi'ili ya samu mai kuma duk ina ji a karatun ba mu taba samun inda fi'ili ke samun kasra ba sai dai izal as muna fahimta kaman falyanzuri falyanzuri al-insan anan harikatul kasra li taqa'i sakini fi'ili ya samu kasra amma al-aslu fihi ai ko dai kasance mabni ala al ko ya kasance a marfu'un bi ko ya kasance mabni ala sukun muna fahimta to idan aka samu wannan fi'ilin sawa'an madi ne ko ko mudari'i ne dole in dai za ka yi magana da ya'ul mutakallim ne a samu nunul riqaya kaman ka ce akramani zaidun a fi'il madi yukrimuni zaidun akrimni ya zaidu kaga ga ta zo a madi ta zo a mudari'i ta zo am wannan shine al-aslu fihi ya'ani duk fi'ilin da zai haɗu da ya'ul mutakallim al-aslu fihi a kawo nunul wiqaya wacce za ta raba tsakani muna fahimta jama'a fi'ilin nan ko a madi ne kamar da muka ce akramani ko a mudari'i ne kamar da muka ce yukrimuni ko kuma a amru kamar da muka ce akrimni to sai aka samu a wurin wasu kamar laisa laisa maɗi ne ko suna ne ko fi'ili ne ko suna ne fi'ili ne five kaga idan da za ka yi magana da ya'ul mutakallim ka ce laisa ni ne ko laici a yi shi dama bai da muzari don fi'ili ne jami'd kun san filolin ka suka zuwa guda biyu akwai jami'd akwai mutasarrif shi jami'd ne five za mu ce laisi ne ko ko laisa ne shi ne asalinsa muna fahimta amma sai muka samu larabawa suka ce su a wurinsu ba dole bane yani fi'ili ba lallai bane ka hada shi da nunun riqaya in ka so ka hada in ka so kuma ka raba me dalilin ku suka ce qaulu sha'ir kamu ne fi jabirin in qala laisi usabifuhu wa utlifu julla mali yani mahallin shahid aure suka ce yawa yani ga laisi nan ko kuma a'adattu qaumi ka'adibi qaisi idh dhahaba alqawmu alkiramu laisi yace na idaye mutane na sai na gansu kaman kaman hatsi ko kuma abin nan eh, me yake da suna ramlu yashi saboda yawan su duk mutane masu karamci su riga sun tafi amma ne sun bani to mahallin shahid a wurin su idh dhahaba kiramu laisi ga fi'ili nan ya zo amma kuma bai haɗu da nunin riqaya ba to wannan shine su hujja a wurin su cewa fi'ili ba lalle bane ya haɗu da nunin riqaya amma wannan ra'ayi ne da'if mala a wurin fi'ili jami suka yi wannan samu sabani ko wanda fi'ili ne can wancan abin da ake nuni na'am zai auku kenan shi yasa aka ce da'ifi ne yani in ba a kawo nunun ba abinda muke gudu na illolin kawo nunun din to kaga zai faru don haka abin da muke nama bai samu ba sai yake cewa wa qabla nafsi gabanin ya'ul mutakallim ma al fi'li in ya haɗu da fi'ili ultuzim nunu wiqaya ana lazimtan nunun din da ake cewa nunul wiqaya dole ne a lazimce ta in ya'ul mutakallim ta haɗu da fi'ili to dole fa kawo nunul wiqaya wacce za ta shiga tsakanin fi'ili da kuma ya'u al mutakallim walaysi qad nubin amma an samu wasu nuzima da kalmar manzuma sun tsara a cikin waƙe an samu kalmar laisi maimakon Shi ne shine adatu qaumi fi adidi taisi idh dhahaba alqawmu alkiramu laisi yani shine wa laisi qad nuzim ma'ana an tsara faɗin laisi a cikin waƙe muna fahimta jama'a to idan muka duba inna tana da akawat guda guda shida to idan muka ce da inna da anna da ka'anna da lakinna guda hudun nan su kana iya sa musu nunul wiqaya kana kuma iya cirewa kana iya ce inni ko innani an Allah kana iya ce anni ko annani kana iya ce ka anni ko kuma ka annani kana iya ce lakinni ko lakinnani guda hudu muna fahimta kai sannan kuma idan ka ɗauko laita ita kana iya ce laitani ko kuma ka ce wato shi al'aksaru fiya ka ce laitani kamar misali wa ya, ya wailata laitani lam attakis fulanan khalila wa eh kafiru ya laitani kuntu turaba kun ga shine al-aksaru fiha laitani tazo da nunul riqaya to amma kuma la'alli al fiha ita kuma a cikin ta da yawa kar tazo da abin nan nunul riqaya ah, ya ma nublini sarhan la'alli ablugu al-asbab bai ce la'allani ba saboda al'aksaru fiya fiha kar tazo da nunul riqaya amma al-qalilu fiha a samu nunu riqaya ita kuma wancan al aksaru fiha ta zo da nunu riqaya al qalilu fiha kar ta zo da abin nan nunu riqaya muna fahimta طيب shine yake cewa walaitani fasha cewar ka laitani da nunu wiqaya fasha ya yadu kowa ya san shi walaiti nadara amma ka ce laiti ba tare da nunul wiqaya ba nadara wannan abu ne kaɗan eh wa ma'a la'alla amma tare da la'alla ɗaya ke kai kishiyar abu tun da nan zai zo da nuna wikaya ne kishiyarsa kar la'alla ya zo da nuna wikaya muna fahimta jama'a wa kun hayyaran to ka kasance kai abin zaɓi ne a wurinka fil baqiyati a cikin sauran 'yan uwan inna wa aka waduha ba mun ce da inna da anna da ka anna da lakin na kana da zaɓi ba so amma kuma laita al-aksaru a samu nunun la'alla al-aksaru fiha babu nunun ba to fil baqiyati a cikin sauran kun mukhayyara kana da za'i inni innani anni annani ka anni ka annani lakinni lakinnani muna fahimta so al kuma a cikin minni da anni yazo da shadda ka ce minni a khasta ilaika anni ka nisance ni amma sai muka samu su laraba suna ce mini bi takhfif wasu kuma su ce ani ayyuha sa'ilu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisi mini ayyuha sa'ilu anhum wa ani lastu min qaisin wala qaisin mini kaga bai ce anni da minni ba saboda su lokaci ce a wurin ba a cewa anni ba a cewa minni muna fahimta jama'a shi ne ke cewa wa ma la'alla kis tare da la'alla ka kawo kishiyar aiki na laitani wa kun mukhayyara ka kasance abin zaɓi ne fil baqiyati a cikin sauran ɗan uwan inna wa tiraran khaffafa amma kunci ya sanya man qad salafa wasu daga cikin waɗanda suka gabata saboda waƙe ƙunci ya sanya sun ce mini da ani saboda ko duk wanda ya karanci arudi ya mun san arudi yana da auzan ko guda sha biyar ko sa shida a wurin wasu to dole ne idan mawaƙi abin ke kawo daruratu a aglabiya idan mawaƙi ya riska ya farga cewa bahar ɗin da yake tafiya a kansa zai kari sai ya kawo wani abu don dai ya samu ya tabbatar da wannan bahari muna fahimta to shi sa ke cewa waftiraran khaffafa asalinsa waftiraran khaffafa ba'du man qad salafa minni wa anni wasu daga cikin waɗanda suka gabata wato kunci irin na waka ya sa sun ce mini maimakon su ce minni ya sa sun ce ani maimakon su ce anni muna fahimta to akwai wasu kuma da suke ƙoƙarin tabbatar da cewa laitani in nan maimakon ta zo da nuna riqaya ta zo babu nuna riqaya sannan la'alla da muka ce kar ta zo da nuna riqaya an samu a cikin waƙe ita kuma ta zo da nuna riqaya kamar da kace kamuniyati jabirin iz qala laiti usadifuhu wa utlifu julla mali kun ga mahallu shahid kamuniyati jabirin iz qala laiti yani asalin laita ta zo da nuna wiqaya amma nan darura shari'a ya sanya laita ba ta zo da ainihin nuna wiqaya ba to la'allan kuma da muka ce kar ta zo da nuna wiqaya sai muka samu darurar shi'riya ya sanya kuma an samu ta iya zuwa da nunu. yana ce fa qultu a iran al a la'allani akhuttu biha qabran li abyad majri fa qultu a iran ƙaduma la'allani kaga ya saba ma abin da muka sani a cikin mashuri ko to wannan duka dai daruratu ne a shari'a طيب kamar yadda muka samu minni da anni wasu na ce mini da ani mun samu haka kuma da ladunni wasu na ce laduni kamar misali eh, na? eh ƙari balakta laduni ba su ce milladunni E fa da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ba su ce milladunna ilma muna fahimta jama'a yani wannan lugha ce bi takhfif ladun mun kwa ce ladunni sai a ce laduni to akwai kuma qad da qat ba muna cewa faqat ma'anar shi kifaya hasbu ya isa eh to haka kuma qad kaman qad aflaha almu'minun qad din nan ma'anan shi kan iya zuwa da kifaya shi ma hasbu kaman ce qadik qadik ya ya isa ya isa kaman ce qad qad da qad da qad ma'anan shi daya shine duk kifaya hasbu ya isa to da qad din nan da qad idan suka zo a amri yani kana iya hada su da nunul wiqaya kuma kana iya cire nunu riqaya misali ina iya cewa qat ni kuma zan iya cewa qati zan iya cewa qad ni zan iya cewa qadi ma'anan shi ya ishe ni haka muna fahimta jama'a wannan luga ne in mutum na abu kana cewa qat qat qat bi ma'ana hasbuk ya isa ko qat qat ya isa amma idan ka zo kana son ka hada shi da fi'ili ya haɗu da nunul wiqaya kana da zaɓi kamar yadda aka bamu zaɓi a cikin inna da anna da ka anna da lakinna nan ma kana da zaɓi ina iya cewa qat ni zan iya cewa qati qad ni zan iya cewa qadi duka an samu wannan a wurin larabawa qad niya min nasr al khubaybain qati laysa al imam bi shahih al mulhid wala bi watn bil hijaz mufrad mahallu shahid qad niya min nasirir khubaibai ne qati ga qadni shi ya zo da nunun amma kuma ga qati can bai zo da nunun ba duk wannan ya inganta muna fahimta jama'a طيب shine ibn malik ke cewa wa fi ladunni a cikin ladunni da tajdid laduni qalla yani laduni bi takhfif kadan ne ana cewa laduni din amma qalla kadan ne wa fi qadni wa qadni a cewanka kuma qadni da qadni ma'ana ya ishe ni na gamsu alhasfu aidan qad yafi yani cire nunun yana iya cika maka muradinka wato burinka ma'ana tabbatar da nunun da cire ta wato cire nunun ba zai hana ka cikan manufanka ba eh shine ma'ana الحذف أيضا قد يفي بالغرض ko قد يفي بالمقصود يعني ترى نون ما ينا iya cika مكا منفنكا ya kuma sa a fahimci abin da kake nufi muna fahimta jama'a to wannan shine ainihin baitin da muka karanta wanda kuma muka ce insha Allah zamu yi bayani abin kaman da dan tsauri kadan ko na alaikum salam na idan muka buɗe na'am eh

yani abin da yake tambaya idan qat ya zo a cikin a cikin amri ya za rabinsa? eh kamar ce qatka eh ya ishe ka eh kamar umarni ake baka ya ishe ka kada kada ko qat qad ka ka fahimta yawwa to shine muke magana na kan wannan karfi ne eh idan ya zo a fi'il amr na zai iya zuwa mudari da mali to ba a samu ba kun san akwai wasu fi'ilolin da suke da madi ba su da mudari ba su da am wasu na da madi da mudari ba su da haka haka suke to wannan ba a cewa eh, abin nan ba a faɗi na'am sai aka ce harafin nan harafin guda biyu na'am la ya ta hafi ba sa ba da sai suna gina matsayin harafi amma akwai ilar sarfiyya ai da suke da takan zo wace ai asalin kowane suna daga ka gani asalinsa ya kasance na da hurufai guda uku amma akwai illa sarfiyya wacce take zuwa da mai da shi guda biyu kamar yadu. ai ba biyu ba ne, ga kam ka gani ba yawa to duk asalin su zaka ko da yake eh zaka asalin su misali guda uku ne suke da shi amma illa sarfiyya ta sa ya koma biyu akwai mai guda ɗaya ma kaman wafa ya fi fi waqa yaqi yawa wa'a ya'i ai yawa <laughs> na aiwa eh ya اسمه فعل الأمر كمان شيء ك يا شيخ مسلم كو ك يا شيخ مسلم يعني قرينة إتتش ذات نونة وانا مقصود إيه. ايه كو سياق الكلام كو سياق الكلام ايه نعم نعم نعم eto ai kasan ana cewa wai annadir kal ma'adu abu kaɗan kaman ba shi ne shi yasa kawai sai ce daura shari'a eh ai kaman a larabawa yanzu haka akwai abin da zaka ji ana cewa taltala fahfaha fantomaniya irin waɗannan abubuwa kamar misali akwai larabawa a yanzu waɗanda ba su cewa hasan sai su asan kamar yadda abin nan yarbawa ke cewa hussein sai su hussein akwai waɗannan akwai waɗanda kuma ba su cewa tazhabu sai dai tizhabu to wannan da ire-iren su in an tashi za a yi mai za a sa abu sai a ce kawai duk da rura na shari'a eh na mana wannan da rura shari'a ne na ko da an samu larabawa jahilai wanda ba su da ilimi kawai larabci misali su biyar ne suka yi irin maganin na wata. za a yi kauce matsayin hujja in ce a yi hujja ne na raba su fara a in dai an samu loka ce ta mutane to za a ce akwai wasu illa min al'arab suna amfani da shi asalin larabci ne kamar yadda aka cewa daga qur'ani ne misali da hmm. wasu na dan ka hujja da magana su ce a yi abin da na faɗa jin saboda ka su faɗa da wakon da shi in dai ya tabbata babu laifi kamar misali hanna bi ma'ana huna lokaci dan kace mutane la aina rijal hum hanna yani hum huna sai ji abin wani abu amma kuma lokaci yawa hanna wa hunna wa min hunna la hunna biha zatu shama'ili wal aymani hainum na'am jara alaikum salam na'am fake kalihu tayyib to kana aika shi sai tambayansa <laughs> ah, ah, ah, to subhanaka allahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilayk ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga tasdilatus sunna wannan shine kafet na wato bakwai wanda ke neman sauran kasusuwan zai iya neman ma zai iya neman mu a lamba kamar haka 08027 0802741 7515 dan haka sai mun haɗu a sanda na takwas ɗan uwanku a musulunci Abu Abdulrahman darakta na Tasjilatus suna yake cewa assalamu alaikum